أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس شاكر قوة ربيع الأول hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru 1442 daga makka zuwa madina wanda hakan ya daidai da biyar ga watan nuwamba shekara ta 2020 miladiya a ci gaba da darasin da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka cikin wannan littafi na zammu duniya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun gabatar da muqaddima wato gabatarwa akan wannan littafi mun ji menene dalilin da ya sanya malam ya wallafa wannan littafi shine irin yadda mutane suka karkata wajen neman duniya da yadda ta kai gama har suna mantawa da rabon nasu mana sun ci rabonsu suna neman su ci na wasu wajen tara duniya a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya wato darasi na farko a cikin littafin bayan muƙaddima wanda malam ya yi masa unwani da man yuridu duniya bi amalihi wato mutumin da yake son duniya da aikin shi an gane wannan ku Allah ya kyauta mu dauka wanda ya gina masallacin nan yayi ne dan duniya dan a fada kin je aikin haji ne dan a ce miki hajiya an gane ku kina bada kunun zaki ko zobo ko wani abu na buɗe baki lokacin azumi don a ce ai wance tana yi an gane ko ko kina karatu ne don a ce kema malama ce ko kina karantarwa don a ce ai kema kaza ne dukkan wani aiki da kika yi amma kina nufin duniya ne da aikin naki to akan wannan malam zai yi magana yanzu ina fata muna fahimta malam yace innal muslima ma'murun bi islahi niyyatihi fi jami'i a'malihi shi musulmi a duk inda yake an umarce shi ne da ya gyara niyyarsa a dukkan ayyukan da zai yi a kowane aiki a kowane irin aiki zai yi to ya gyara ayyukansa wannan umarni ne aka yi masa waja'alaha khalisatan liwajhi Allah azza wa jalla sannan ya sanya aikin nashi ya zama dan Allah ne shi kadai ba dan wani ba ba don ayaba ba ba don a ce tana yi ba ba don wani ya gani ba ha don Allah kawai za ta yi aikin fala ta sihul a'malu illa niyyar. babu abin da ke gyara ayyuka face niyya niyya shi ke gyara aikin idan ne aiki na aikin yana zama aiki ne wanda yake an karba har in samu lada a kansa shi ne ta hanyar niyya a aikin yana zama ba a karɓa karba ne ma ta hanyar niyyar ita ce za a gani a karɓa ko a ki karɓa ashe kenan wannan yana nuna mana cewa niyya wata aba ce wacce take da ƙarfin gaske a cikin ayyukanmu ana fahimta faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam domin annabi alaihi salatu wassalam ya ce innamal a'malu ko innama likulli imri'in innamal a'malu binniyat lallai dukkan ayyuka da ake karba a bada lada ko a kima da ladan sun dogara ne akan niyya a bisa niyya yake tafiya al'amal bin niyya wa innama likulli imri'in ma nawa kuma lalle kowane mutum yana samun ladan abin da ya aikata ne yayi niyya a kansa sun zo kin ba da sadaka babu niyya ba ki da lada an fahimta kin biya ma wani aikin haji ko wata ba tare da niyya mai kyau ba baki da lada an gane ku. kin ba kyauta ga wata saboda an je barka cik aka babbayar ke ma don ka a ce baki bada ba ba niyya ba lada haka na biki haka dukkan sauran mu'amaloli da za ku rika yi wato niyyan nan da kuke kallanta ita ce tushe kuma ku kalli menene dalilin da yasa niyya kanta ta zama tushe saboda a ina niyyar take a zuciya zuciya kuma ita ce tushen komai na jikin dan adam annabi ya ce fa mun kana hijratuhu ila Allah wa rasuli duk mutumin da yayi hijira dan Allah dan manzon Allah sallam fa hijratuhu ila Allah wa rasuli to hijirarsa na ga Allah da manzansa wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha duk wanda ya hijira don wani abu na duniya ya tafi ne tunda ana rabo shi ma ya samu eh to wannan hijirar tasa da ya yi don duniyar nan yusibu ha zai samu duniyar to daga nan fa bai da komai an gane wannan ko ya tafi ne don ya je wannan ya samu abin duniya annabi ya ce a wimra'atin yankihuha ko kuma a'a ya yi tafi ne don wata matar da zai aura ya tafi garinsu ko ya bi ta ko ya zo masallacin ko ya zo makarantar ba don ya karatu ba don dai su haɗu da wance ne ya zo ya shiga zai zama dalibi. kun ga wani ai ya yi tafiyan ne don ita ana fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi to hijirarsa tana ga abin da ya yi hijiran dan shi in yayi dan duniyan ne to dan duniyan in yayi dan matar ne dan matar wanda idan Allah dama annabi ya ce zai samu yana ga Allah da manzansa ana fahimta wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi malai yace wa kazalika hakanan kuma yushtaratu li qabuli al-amali salahu na daga cikin sharadin karban aiki aikin ya zama kyakkyawa ya zama an yi shi ingantacce bayan me bayan niyya ta zama daidai ta yi kyau to kuma sai ya zama karɓar ya zama to ingantacce ai an yakuna ala hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam yaya aiki ke zama ingantacce shine ya zama an yi shi bisa tafarkin annabi yadda annabi yayi aikin yadda ya ai aikin ina fata ana fahimta to wannan idan kika yi haka kin yi aiki karɓaɓɓe kin yi aiki ingantacce saboda kin yadda annabi ya ce ai waɗannan abubuwan guda biyu yan wa, niyya da salahar aiki sune shartan sharɗan karɓar aiki gaba ɗaya wallahi duk abin da muke a duniya matukar an samu matsala a biyun nan an samu babu matsala babu wannan aikin ina fata an fahimci wannan shine abin da ake cewa al-ikhlas wal mutaba'a ikhlasi shine ki ta zama dan Allah kika yi wannan abin sannan mutaba'ar ya zama kin bi annabi ne annabi ne yace ai irin wannan din sai kika yi irin shi ina fata muna fahimta kamar matar da za ta saka hijabi ne kawai saboda yadi ya burge ta sai ta saka hijabin amma kuma ɗan gajere ne ba haka annabi ya ce a sa hijabi ba ki da lada ba irin na annabi yi ba babu mutaba a ciki babu islahi aikin bai inganta ba ina fata kuna fahimta Dukkan wannan zaki kiyasan sa a dukkan abin da kike so na mu'amalar ce kika danka riga kika saka duk ta mammatsa miki jiki ke kina ga tare da miki tsaraici amma kuma ta bayyana tsaraicin saboda haka ba ta zama to ingantacciya ba musamman ga waɗanda suke sawa su fita malamai sun sha maganganu mace ta ma mijinta kaya na kwalliya da ado a gida wannan ba haramun bane balla dama za ta samu amma inda matsalar take shine matan mu ba sa iya gane wani kaya ne na gida wani kaya ne na waje wani kaya ne na falo wani kaya ne na uwar daka ba ta iya ganewa balantana wani kaya ne na taro kayan uwar daka kuna jigo kayan uwar daka mace ta sa ta tafi taro da shi gidan biki Allah ya kyauta saboda haka dole a samu ikhlasi a samu me a samu mutaba wato abin ya zama yayi daidai da yadda annabi ya tsara malam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk mutumin da yake fatan ya haɗu da ubangijin salami lafiya an gane ko to falyamal amalan salihan ya aikata aiki aikin kuma na kwarai wala yushrik kuna ji jan kunne ne kada ya kuskura yayin shirka bi ibadati rabbihi wajen bautar ubangijin sa ma'ana kada ki kalla ko ki karatu ko ki wata magana domin rayuwar ki dama ibada ce kada ki yi ta a lokacin kin gwama wani a zuciyar ki ai dan wani ma ya yabe ni dan ma a ce kaza kuma Allah yake ma aikin yanzu zuwan ki masallacin ai ibada ne ba Allah ne ya ce a zo ba to sai ki sa a ranki kuma ai dan ma hajiya wanda ta ganni ta ganni ma ai ina da karatu dan ma hajiya wanda ta ga sabon leshin da na saka dan ma hajiya wanda ta ga hijabi na dan ma hajiya wance ta ga kafata ko ba ka bane ta ga kaza dina dan ni ma din ba fa kaza bane kashi dai ta zo karatun amma kuma a cikin niyyar karatun akwai wannan burbushin abin a ciki kin yi shirka da Allah a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya umarce ki aikata an gane wannan ku? to idan kina haka ba za ki haɗu da Allah lafiya ba ba za ki haɗu da shi lafiya ba domin ya ce man kan wani bi rasiri juli qarar bi fal ya'mal amalan salihan baki aikata aikin kware ba mahaifinki ya saki aiki idan baki aikin nan ba ya yake tsammanin in kuka haɗa ido biyu da shi ya za ki ji za ki ji daɗi amma in ya saki aiki kika yi ba kina jin daɗi bai ma ganki ba za ki karkatowa don ya ganki sosai eh, ya zan fake ce ce ke wancan Allah ya miki albarka amma idan baki ba mai ke tsauro, yanzu ke wancan abin da za ki min kenan ki watsa min ƙasa a ido ashe ban isa da ke ba ko ba haka bane zaki ta tsoron wannan fadan da sauran maganganun da za su yi biyowa baya eh bal ma kina tsoron kai ke ke ko biki cika ba cikin ga akwai matsala to haka Allah madaukakin sarki dan adam yakan zama ba shi da damuwa da tsoro da fargaba wajen haduwa da Allah ko yanzu ya mutu ya hadu da Allah saboda yana jin cewa duk abinda Allah ya sa shi yayi abin da zai iya yi duk abin da aka hane shi ya hannu Ba baya haufin ko yanzu mutuwa ta same shi daga lokacin da kika ji cewa mutuwa za ta zo ta ɗauke ki a yanzu ki ji ba ki shirya ba to akwai matsala ba akwai matsala in za za mu tambaye kan wannan tambayar wani amsa za mu bada a cewa ke so ya mutu yanzu ya haɗu da Allah kawai ya haɗu da Allah ba wai maganan ki aljanna ne ko wuta ba a cikin mutu ki je ki haɗu da Allah shi Allah ne ya san sauran ina ne zai kai ki kuma bisa abubuwan da kika aikata a bayan na rayuwarki zuwa yanzu dinnan da muke magana wani ya ce za ta daga hannunta ta ce ta shirya ba wuya ba ce ta yau da kullum saboda tsananin yunwa da fatara da rashin babu da matsaloli su mata ya ta ce gwara mata mutu ba irin wannan ba a alaƙar ki da Allah wacce ce za ta bi kiji ta ce ta shirya yanzu ta mutu cikin yi tunani hanya kuwa kai da wani dan ƙara ko ta dai ne lokacin da ɗan gyaggyara na ɗan kicin za ko ba ka wani haka ne mana kamar mace ce ta yi sabon saurayi ya ce gani na zan zo gidanku yanzu don mu zai sai an jima ko sai gobe so kana bukatar sai ta yi fanalbitic ta dan shafa hoda da dan barbara kuma a tuta dan sai fanke ke ta shafa yadda zai ganta da kai zai ganta burbur burbur to wai abubuwan duniya ma kenan ina ga Allah madaukakin sarki yake yar uwa ki zamanto cewa alakar ki da Allah madaukakin sarki alaka ce mai karfin gaske ta yadda koyaushe a shirye kike da ki hadu da shi kamar yadda annabi yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk mutumin da ke so ya hadu da Allah shi ma Allah na so ya hadu da shi masoyi na so ya hadu da masoyinsa wa man kariha liqa Allah wanda ko bai so ya hadu da Allah shi kuma Allah bai so ya hadu da shi shi ma malai yace wala shakka annal muslima in arada in arada najata lallai babu shakka idan musulmi yana so ya tsira wal bil akhirah yana so ya tsira ya rabauta da lahira to fa alaihi an yaj'ala amalahu khalisan liwajhi Allah ya zama wajibi akan sai ya sanya aikin sa khalisan liwajhi Allah yayi dan Allah ne ba dan wani ba an gane wannan ko wa an yaj'ala niyyatahu talabul akhirah ya kuma sanya niyyarsa dan neman lahira wa ya azufu an talabid duniya ya kauce wa neman duniya an gane wannan ku da abinda da neman duniya ne ya kauce masa ba wai neman duniya irin wannan da aka sani wai kina dan kasuwanci kina dan kiwo ko kina dan saye da sayarwa ba irin wannan ba nema wanda zai shagaltar da ke gabarin bautan Allah sai kin tara duniya sai kin yi kaza ke kin ki sai an san ki ke ji hajiya wance duk halin malam Bello ba wanda ya kai ki kudi ko wanda ya kai ki sana'o'i sana'a goma maganin mai gasa duk abin da ya bullo ke ci sai kin yi to karki zama irin wannan ya to mutum niyyarsa shine ya za ya samu lahira mana idan kina wata sana'a ko kina wani aiki wannan aikin naki ki sa shi ya zama dalilin da zai ba tsanan duki samu lahirar ki misali ke ni kisa ce ko ke nos ce ce wannan sana'a da zan yi zan buɗe kemis da rika wa al'umman musulmin da nake magani bisa cututtuka da fatan Allah ya bani lada zan rika musu sauki wannan ita ce niyyarki ba laifi bane kuma sai a baki kuɗin sai ki karba kin ci halak malak amma a ranki akwai taimako sanda wata za ta zo ba ta da kuɗi ko kudin ta bai kai ba za ki mata magani ba tare da wai sai kaza ba za ma ki biyo ta bashi za ma ki cabar shi ma ina fata kuna fahimta kun ga ana bada kuɗin ai ana amsa amma kuma ba shi ne damuwar ba amma ta ce wallahi ko ki bai cika ba naira ɗaya cikin cika ba za a taɓa wannan mara lafiyan ba kamar yadda wasu asibitoci za ga ana yin haka ya faru da wani asibitin kuɗi likitan yana cikin ofishinsa aka zo aka bubbuga masa lafiya ga mara lafiya an kawo shi ranga-ranga mara lafiya mota ce ta bige shi ya yi kace-kace jina-jina ta yadda fuskar shi ma ba iya ganin ta kawai duk jini ko ina ya fasa ya shi yana numfashi na ƙarshe likita za hannu ya ce wallahi ta ba za a taɓa shi ba sai an biya kuɗi sai an biya naira dubu ɗari waɗanda suka kawo suka ce wallahi ba musan san yan uwan shi ba mu dai mun gani ne taimakon fi sabilillahi ka ga mutum yana wani hali a hanya ka taimaka masa gashi taimakon ma yanzu a ƙasanmu yana nema ya zama matsala matsala za ka yi taimako ya dawo maka a ce kai ne ko kuma ta fada maka ko kuma a ce sai da 'yan sanda ko saboda ana gudun kada ya zama shi wannan ɗin wani laifin ya zai aikata aka ji masa ciwo ya kamata ya zama shaidu su tabbatar da cewa gashi in dai likita ya tabbatar da haka ayi mana ai ana iya yin haka ma a ceto rayuwar mutum kuma a rige shawara to sai kai likita ka karbe shi haka ya kamata ka ba shi magani kana kula da cutar ka kira jami'an tsaron su zo su same shi a wurin don su ci gaba da binciken su kai kuma kana ci gaba da ba shi magani ai ba abu ne da zai gagara amma sai a ta ba za a taba shi ba shi likita in ya taba shi shi ma yi laifi kun gani ba sati biyu ko uku baya a gabana aka yi wani hatsari mota taya ta fashe kawai sai ta cikin trailer wallahi a gabana ina kallo Allah ya takaita abun ya fasa cirin din gaba da tunda sun shiga su uku ne a gaban motar da direban da wani da tsakiya da wani na gefe bayan motar gabaki ɗayan ta kaya ne ina da za su kai Abuja wal Allah daga Kano suke ko wani abu kaza kirin din gaba ɗaya ya fashe ta mummo kaɗai ta kaza taya ce dai ta fashe musu ita kuma trailer wannan karfan nata na baya protector shi ma ya karyo saboda dukan da suka yi mai irin wannan hatsarin yana wucewa da kan mutum ne ba ya yanka shi Allah ya saka ita abun sai suka fito dukkan su gaba ɗaya ukun dan kukkujiya suka da dan jini jini aka ce a akwai dan wani asibiti a nan a je mana ana ta wai sai an nemo dan sanda da ce okay za ku tsaya kuna jiran sai dan sanda ya zo a wannan abin da za ku kai kanku ma ku je kawai kemis kawai a muku tetanus a dudduba kawai kenan, wannan abin Allah ya kiyaye a gaban ma masu bada hannu abin ya faru ba wai hatsari aka yi ba komai ba kai ko hatsarin ne ma sai ake sai yan sanda sun zo irin wannan hatsarin sannan in mutum ya mutu ba cauki dan kun ga da lafiya a jikin ku ne shi za misali nake bamu yadda kasan mu ta juya ta rikide da irin wannan dabi'ar wai dole sai da kaza sai kaza sai kaza kuma yanayin ne gaskiya wani lokaci ba wai laifi ba ne amma abin yana bukatan wani tsari ne dan gyara yake so amma hakan yana da kyau malam sadiq wannan da kuke ganinsa ya faru da shi wata rana ku tambaye shi zai gaya muku yana zaune a gaban shago wani mai keke na kafi ya ya kwashe wani kai malam sadiq mai san aikin alheri sai ka ɗauke mara lafiyar nan ka kai shi asibiti da an tattara an gani ka je asibiti ka bada kuɗinka aka ɗauke shi a emergency aka bashi magani aka je ka siyo mai abinci da ɗan me yake bukata multina irin wannan duk gaji nan mara lafiyan bai ma san halin da yake ci ba da ya ga farfaɗo ya ga malam sadiq na ta mai wannan abubuwan malam sadiq ya gama ya sallama asibiti ya tafi kawai ashe kawai sai ya ɗauka malam sadiq ne ya binge shi bai ƙara ya kamata ya zo ya sallame shi kawai malam sadiq yana zaune kawai sai ya zo ya ce wai ya kai baka ma gane ni ba ko ita ah, wane ne kai ya ce to kawai dai kame wani wai wai ko yan sanda ne ko menene wai malam Sadiq ya bige shi kaza wallahi abin da ya faru kenan da shi shi ma da yake ya fi shi kawai sai ce to shi kenan shi ma sai yake kira mutane aka zo mutane ne da kyar in ga muku suka so za su bigi wannan ta kai da ba don Allah ya sama shi ya taimake ka bawa ya san halin da kake ciki to kun ga irin abin misali <laughs> wallahi ina ga muku shi ba bincika yayi ba maimakon aya ma gode ne sai gashi kawai abin da yake tuhuma ma yake wato ya zai tunda tun da ka kai na asibiti kuma ban ƙara ganin ka ba irin ya kamata ya dan bashi wani kuɗi da zai je ci gaba da jinya a gida saboda haka ya za a yi haka to ku duba ku gani ku duba ga gurare nan ko ina ku zazzauna an fahimta saura ka yan duk abin da mutum zai yi ya zamanto yayi dan Allah malam yace wa ya azufa an talabid duniya ya kauce wa neman duniya li annahu in arada gaira zalika fayastamta fi hadhihi fi dunya al domin idan wallahi ya nufi wani abin da ba ba lahiran ba mana in yana son wani abu an gane wannan ko to zai ji daɗi a wannan duniya ne wacce take mai karewa mana duk yadda kika ji daɗi kuke ganin duniya ta samu to fa duniyan nan za ta kare ba za ta dawoma ba za ta kare, za a neme ta a rasa akan duk irin abin da ke jin cewa kin samu an fahimta za su kare, za a wayi gari babu komai an fahimta za a wayi gari babu shi duk yadda wani al'amari na duniya ya yi kyau to za a wayi gari babu wannan abu shi yasa wani daga cikin magabata da sarkinsu ya gina gida katoton palace fada dukkan wani abu da ake ce ma aljannar duniya ya tara mutanen gari ya ce a gaya masa aibin wannan gidan duk wanda ya nuna masa zai bashi ainihin wato rabin mulkin garin saboda ya kai makwara wajen natsuwa da babu abin da babu a gidan kawai mutane aka tsaya ana ta kallo ana kai me yana da lala a baki aljannar duniya wani malami mai ilimi da ya zo ya gansu lafiya suka ce kaza sai ce to ai tun kafin in shiga wannan gida gidan nan yana da aibi guda biyu ba ma sai na shiga wanda bai shiga gida bai gano aibi biyu tun daga waje to in ya shiga gidan aibi ne zai kawo ai suna da yawa me ya aibin da ka gano ya ce aibin farko shine gidan ba zai zawwama a haka da kyan nan nashi ba zai tsufa aibi ne waye isa ya yi abin da ba zai tsufa ba Allah da ya halicce ki ma ya tsara kina tsufa balantana kuma wani abu na duniya da ke kike yi eh ku kalli fatar jariri da kyau da tsubul tsubul da laushi eh amma ku kalli yadda take komawa jiye-jiye na ga hoton wata tsohuwa da ranta fa da ranta ba mutuwa ta ba wani ko tattaba kunnanta ne ina ji ya kai mata ziyara shi kuma kawai ta yi posting a social media wace ce wace ce shekaranta 147 kun ga ta koma kamar aljana ga fatan nan sai kin ga tun kafin a haife ki ma ita cika ɗari Da ta nan kuma da hanta to ku duba kuma yadda abin yake haka Allah ya abin ba ya zama yadda ake ba a zama haka ya gani ce ke a ke ba za ki tsufa ba ko ke kaza ko ke kaza ba zai taɓa yiwa ba ko ko a gidan da kika gina ai gida ne da ya fi kowanne wallahi ba shi yau da gobe wallahi ko tufafi kika saka ki wanke ki goge ki wanke ki goge sai kiga ga fara kodiya wata rana za ki ganshi shine tsumma wannan sabon fasal da kika dauko shi yana zabo ki so a taba shine a can kasan akwatinki a hankali wankin shi daban kike yi mai amma ana da baki wani lokaci take kuma an shine tsimma na goge-goge yanzu ba ta shi ake ba wani ake dan wannan ya riga ya tsufa to haka rayuwar take komai yabla shi sa a hadisi a sallallahu alaihi yake cewa za a tambaye mutum dan adam ranar tashin alkiyama akan abubuwa guda biyar dole ne take ansa tambayoyin nan wallahi shi sa annabi ya ga miki tambayoyin dan ki nemi amsa ina fata an fahimci wannan sai kin an sai kin amsa wannan tambayoyin wallahi daga ciki yace za a tambaye ki akan samartakaki budurcinki ya kika zama budurwa ya akai kaifa yabla malamai suka ce ashe yana nuna budurcin mace ko na dan adam in saurayi ne tsawar martakarsa za ta tsufa ba za ka taba wama a budurwa ba ba za ka taba wama a saurayi ba sai kin yi bayani ya Allah na karar da budurci na ne wajen neman ilimi da auratayya gidan mijina ko da kaza ko da kaza a na kare shi ne wajen fina-finai wajen kaza kaza ji ba iskancin da zamu sadau ta yi ku duba ga wannan yarinyar nan ba irin abin da ba gaya mata ba kafin ta yi wannan amma su kan yan industries din ma suna kuka da ita yanzu kuna ta abubuwa wani ce wannan aishin man banza ne kuma tun farko mai sa ba ku dauki mataki akan ta ba shi sa kullum abin da muke ta faɗa kuna ganin kaman wasa ne mutanen nan kuna gani bannar da suke yi wallahi tallahi tafi illa tafi alherin in ma akwai alherin in ma fa akwai kira ko gani kalle irin wannan rashin mutunci Allah cewa yi fala ta subbul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adun bi ghayrihim amma kalla abin da ta zo ta yi tana ganin ba ko bane ita ita za tana neman abuwa ya fi mata wai ba za ta sake ba wai mutuwa ita su wannan shirme ne annabi lokacin da muke kuka an ci mutuncinsu a wata ƙasa ke kuma ki zo ma a cikin mu kina ikirarin ke musulma ce eh, ke kina ba hausawa annabin na hausawa ne eh ba ga irin wannan shi kuma wancan jahilci kila wala Allah da gangan ne kila ma ba da gangan bane shi ya sani shi bai ma san me yi ba kawai hoton banza ma mai hankali wa zai sha'an wannan hoton wallahi babu wanda ke da hankali da zai ga irin wannan matar ya ce ga wannan matar ai ta yi ita ita irin ta nake so ba zai yiwu ba wallahi sai wanda yake da matsala a kwakwalwar shi wallahi ina gaya muku Allah ya kyauta sauraka duniyan nan za ta kare wannan malami ya ce gidan nan tun kafin in shiga yana da aibi guda biyu na farko shine gidan zai tsufa a haka ba zai taɓa dawama ba abu na biyu ya ce wanda ke gidan kuma zai mutu ba zai rayu ba dindindin shi ma matsala ne shi sa za ki ga mutum yana cikin jin daɗi kawai sai a ce ya mutu ya bar jin daɗin kina cikin holewarki da morewa da ke da mijinki kuna murna kuna murna sai a ce mijin ya mutu ya zaki yanzu kalli wannan baiwar Allah jiya da aka wayi gari da ita a riga cikin kalla ku gani suna tare da mijinta lafiya lafiya kila ba suna kirga watanni yanzu saura wata bakwai za ta haihu da ciki dan wata biyu an kashe ta 'yan ta'adda sun shiga sun misali yanzu wannan ba wadda take da ciki a jikinta tana gidan mijinta zaman aure lami lafiya lauki ce wannan tana fama da wani damuwa ko wani abu ai hankalinta a kwance yake tana lissafin me zai faru nan gaba bakin ƴaƴan da zan haifa ya za su kasance ya zami ya zami ne kawai an zo an yanke shi shi yasa ita mutuwa ake ce mata hazimul lazzat me yanke jin daɗi tana yanke jin daɗi ba za ki taba da wama a haka ba saboda aka za a tsufa kuma komai zai kare za a kuma a mutu shi kansa wannan aibi ne to shi sa a nan gurin mamalan ce a dunyal faniya wannan duniya ce wacce take mai karewa duk yadda kika kin samu duniya wallahi za ki ga ya kamata ki gane ma wani abu karewar da duniya take ki duba ki ga yanzu daga daga samun yancin kan Najeriya zuwa yanzu shugabanni ne muka samu a Najeriya me yasa ina waɗancan suke wanda suka yi shugabancin sun tafi ko ba haka bane wasu suna nan a raye ba su su ake ba wasu kuma sun mutu sun koma ma Allah saboda lokacin ya riga ya kare haka za a yi wasu kuma nan gaba ashe babu abin da yake dawama ba abin da yake dawama ki kalli mahaifar yake za ki ga ke kika zauna a ciki ko kuma wata ta zauna kafin ki zauna ko wani ya zauna ya fito ke ma kika zo wani ma suka biyo bayan ki idan ki rika nuna muku duk wannan malamai suna cewa abubuwa ne da ke nuna mana cewa babu tabbataccen abu wannan duniyar ba ta tabbata ba ce shi yasa ita lahirar ba a haihuwa a can kana je saboda dindindin ne kawai dindindin ne shi to sai kuma ya zama tokin ruguza rayuwarki ta dindindin akan rayuwarki wadda za ta kare ai shirme ne kawai wani magabaci ya ga mutane suna ainihin wato raye duniya suna ta neman ta ce wannan gidan da kuke ganin ta na duniya da kake ginawa ya gina gida mai kyau yayi kaza ya ce wannan kwana nawa zaka zauna a ciki sai ce wallahi tallahi bai sani ba bai san adadin ba ta yi kwana daya ta yi watanni ta yi shekaru nawa aka samu wanda suka mutu a gidan da ba su shiga ba sun kashe miliyoyin kuɗi biliyoyi a cikin gidan, kuma a ranar suka mutu wasu sun shiga gidan wasu basu mata ne ba suka mutu akwai wanda ya gina mansion in billions wallahi ranar da za su shiga ya ki tarewa ya ce komai ce an gama ana nuna masa shokin kawai na wayan wuta ya haɗu kawai ya mutu nan take ce gawa a gidan a cikin gidan da ya gina ya kashe kudin shi kenan kawai wuta ta ja shi gani a wasu shekaru a baya na samu kaina a abuja ina sana'a ina karantarwa a lokacin sai allah ya haɗa ni da wani mutum ta dalilin wani amini na yana karantar da yaransa to sai tafiya ta kama shi sai ya roƙe ni da Allah in je in yi karatu da na yara dalili kenan saboda ni tsari na ni bana karantar da mutane a gida ina da shago a kasuwa ina kuma karantarwa a makaranta shi kenan. to wannan dalilin sai muka je to sai muka haɗu da shi sai ya zama dalilin da ya sa sai muka shaƙo dan lokacin kaɗan faɗan tafiya ne haka ana mu'amala kawai shi kenan almuhim wannan mutumin da nake so in baku labarinsa wallahi tallahi gidansa gari guda ne an fahimta a cikin maitama a maitaman ma mississippi ina fata kuna fahimta suka san abuja sun san gurin a lokacin wai wannan gidan da yake ya mai kaɗan yana gina wani gida da a lokacin ake zargin ba gidan da ya kai shi a duk girman abuja babu irin abin da babu a gidan swimming pool ne wacece wacece da bakinsa yake gaya min wannan ba wai labaka da baka muka hira babu wani abin da aka yi a nan Najeriya na gidan babu kayan Najeriya a ciki yace Allahumma akwai wasu kofofi haka yace mu yace kofofin nan babu su a turan ma babu sai aka ce kuma a Najeriya a Kaduna kadai za a samu aka faɗi wasu wuri da bazan yace na wata kofa baje a yanzu yace in ban da wannan kofan babu hatta tiles ba na Najeriya bane wallahi ya gama gidan nan yayi komai wallahi bai shiga gidan bai mutu na gaya muku to ku ga menene rayuwar idan suna faɗin ido na haka zaka zira ido kawai kana kallon su kace to waɗannan mutanen waya za su yi menene kaza kaza kuma iyakacin ta kenan labarin a baka labari shikenan to wallahi ya mutu kun ga wannan ni na gani ne da ido na ba wai labari wani ya ban ba fa kun gani to nawa yake faruwa so da ka wannan duniyar faniya ce yadda kuka ji malam ya ce faniya faniya kawai za ta gani Walla in ita ke ba ki ga karewarta ba za ta kare ke za ki kare ki tafi ki barta kuma za a samu lokacin da za ta kare ita ma sai ce wannan gidan da zan zauna a ciki ce wallahi ba san lokaci ba yace to wancan na lahira ba wanda ka rusa wanda baka gyara shi baka ya sallah baka azumi baka zakka baka ibada baka kusantar Allah yace wannan har abada din zan zauna wanda ya tafi lahira dindindin ne yace to me yasa kake rubuta gidan da yake na dindindin ne kana raya wanda yake shi kuma dan kadan ne zai kare ai akwai rashin hankali a nan. malam ya ce wa yaktar akirata albaqiya mutum zai yi asarar lahirar ta ta dindindin kun ji mako al'akirata akhiratahu me wacce take dindindin tana nan wanzazziya ce ita lahira faqad qala an-nabi sallallahu alaihi qala azza wa jalla Allah madaukakin sarki yana cewa man kana yuridu harsar duniya duk mutumin da ya zama yana nufin rayuwar duniya ne harsa shine amfani da duniya da tagomashin da duniya take bayarwa arziki da wadata Allah ya ce nu'tihi minha ku jifa ku kalli wannan ayar ku kalli abin da Allah ya faɗa mana Ya nu'utihi za mu bashi amma min ha daga cikin rayuwar duniya ashe duk kudinki duk wadatar ki ba ki fi kowa ba an dan san miki ne ɗan kaɗan aka ba ki daga cikin arzikin duniya Min ha daga ciki kenan akwai taura wanda me ba ke aka ba ba wa aka ba wasu can da ban aka ba sai ce fa wa ma lahu fil akhirati min nasib amma fa sani bai da rabu a lahira ba duniyar ka samu gaba ɗaya ba amma baka da rabuwa lahira saboda ita kike so ita kike bukata to an baki amma ko baki da rabon lahira wa qala azza wa jalla sai Allah ya saka cewa man kana yuridu alhayatid dunya duk mutumin da yake son rayuwar duniya wa zinataha da adan da ke cikin duniya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu saka musu ayyukansu a cikin duniya ba tun a duniya za su samu nasu kina so ne a ce ke hajiya ce kina so ne a ce ke kaza ce duk za a faɗa haki za a baki aikin da a ciki an faɗa kin ji dadi hankalin na kwantawa an kika zo guri ana girma ki ana caga hajiya wancan da taho matar alhaji wane ita ce kaza ita ce kaza duk kina jin daɗi ana faɗa miki waɗannan abubuwa Hankalin ki a kwance yake ba ki da wani tashin hankali ki zo ki zauna a wuri mata su kewaye ki ana ta miki faranci ki ji kin tsaye da duniya kawai a gaban ki wannan shine burin ki nuwafi amalahum fiha Allah ta'ala ce wa hum fiha la yubkhasuna ba za a rage miki ba zaki samu abin da ke so cikakke na duniya amma sai Allah ya ce irin wa'annan mutanen ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar sune waɗanda ba su da komai a lahira sai wuta face wuta to yanzu ina amfanin farin cikin da zai janyo wuta a gobe kiyama bayansa ai la marhaban bi sururin ba'dahu naru ba farin ciki ba mara balalai da dukkan wani jin dadi da annishi wanda bayansa wuta za a shiga qala mujahid fi tafsirha imamu mujahid yace cikin tafsirin wannan aya hum ahlur riya ai masu riya ake nufi ba wai dan kana da kuɗi an zo an kewaye ka kana badawa dan Allah kana abin da ya kamata ba a masu yi dama dan a gani su faɗa masu riyan su ake faɗi ahalin riya wato waɗanda suke yin riya وليعلم العبد annahu أنه إن جعل hammuhu hamman Wahidan, sannan bawa musulmi ya san cewa matukar ya sanya hamminsa hammi ɗaya ne wato abin da ya dame shi ya zama abu ɗaya ne yake damunsa wa huwa hammul akhira shine damuwar lahira ni yanzu in na tashi ya za a yi abinda Allah zai yarda da ni ya za a yi gobe lahira in samu tsira in samu rabauta ya zama wannan shine abin da yake damun ki shine goal ɗinki kike fata ki achieving ɗinsa kullum duk inda zaki je ki zo yana nan a ki ya za a ki cimma wannan buri naki to idan kika zama haka malam yace waffaqahu Allahu azza wa jalla Allah mai girma da daukaka zai datar da ke waja athu dunya wa hiya raghima kuma duniyar wallahi sai ta zo wurin ki ko ta ki ko ta su duniya za ta rika binki ne kawai da kin bana ki ga hanyoyin kuɗi kawai da samu saboda ke lahira ke kallo sai kuma duniyar za ta yi ta binki ne kuma wala aka sai wanda ya yana ta bin duniya yanzu shekara nan muna ta neman duniya ta ki ta zo ta ki ta samu in ka bi nan sai ta bulle ta in ka bi nan sai ta bulle ta in ka bi ta nan ta ki samuwa amma idan kika zo kika fuskanci Allah wallahi da kanta ita kuma za ta rika binke wahiya raghima ko ta ki ko ta so sai ta zo tana neman ki kawai za ta tafi burburwa kun gani to haka rayuwa take bayan nan kuma wa amma in ja'ala hammuhu dunya amma idan ko kika sanya hammin ki shine duniya ya za ki kudi ya za ki fonci ya za a ce keci ya za a ce komai keci a gaba to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bacci haka ba fa me zai yace shattata Allahu azza wa jalla amrahu sai Allah ya tarwatsa miki al'amuran ki da kin kama nan sai kiga can ya balle kika take nan kika daura nan kika maza can ba kika sai kiga can ya ƙara warwarewa can kuma ya saki bulewa haka gaba ɗaya al'amuran sun rikice sai ki rasa yadda zaki yi shattata Allahu amrahu wa lam yu'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu a wata riwaya ma qaddara lahu wato babu abin da zaki samu a rayuwar duniyar nan face abin da Allah ya rubuta a lauhil mahfuz dama can raban ki ne wannan raban naki shi zai zo zaki sauka abin da aka rubuta malam ya ce wa fi zalika ya ƙulun rasulul karim akan haka ne ma annabin rahama amincin Allah tabbata gare shi ke cewa man kanat niyyatuhu talabul akhirah duk wanda ya zama niyyarsa neman lahira ne Ja'alallahu ginahu fi qalbihi Allah zai sanya wadatarsa a cikin zuciyarsa ma'ana zaki samu wani abu dan kadan na duniya sai ki ce alhamdulillah Allah ya masa albarka ba za ki damu ba domin Allah ya sanya kina da wadatar zuci saboda lahira dama kike nema wa jama'a lahu shamlahu sai Allah ya tattara miki matsalolinki da suka warwatse sai kiga Allah ya tattaro miki kan matsalolin an gane ko ya baki linzamu a hannunki kowace matsala kin iya magance ta baki da damuwa Allah ya tattara miki al'amuranki annabi ya ce wa atatuhu dunya wa hiya ragima duniya za ta zo miki wallahi ko ta ki ko ta so shine ma'anar ragima mana kamar a turmuta hancin mutum ana jan shi da kace dole sai ka zo to duniyar ce da kanta za ta kawo kanta an fahimta duk wanda ya zama hamminsa mene lahira ne sai annabi ya ce wa man kanat niyyatuhu talabid dunya duk wanda ya zama niyyarsa neman duniya ne ja'ala Allahu al-faqra bayna ainihi sai Allah ya sanya talauci a gaban gidansa a ba ta kudi ma dudu masu yawan gaske ta ce wallahi tallahi mata kaza wallahi ni ba za su mun ba ni yanzu ya zan yi da kaza da kaza ya za yi kaza ya za yi kaza ko ba haka bane yana da kudi in billions a zo a ce ga wata matsala ta naira dubu biyar wannan naira dubu biyar din me zai faru ya ce wallahi tallahi ba kuɗi lai akwai matsala sai ya kallon kuɗin makarantar yara kuɗin school fees kuɗin kaza kuɗin cefa ne kuɗin kaza ya yi budget din abincin da zai ci na shekara shi yanzu ba zai iya sai ba zai iya bada naira dubu biyar ba yana da biliyan a taɓa baku labarin wani babban mutum mai kuɗi mai mukami da aka yi ta zuwa neman taimakon sa za a gina masallacin da yake sallah gyara za a yi ana ana ana renovating na masallacin a jiya da wa an jima gobe jibi a ƙarshe ba da naira ɗari hudu wallahi ina gaya muku na gaya muku mukamin ku za ku yi mamaki naira ɗari hudu sanda ya kawo ɗari hudun shi limamin ya ba da ya ajiye ma 'yan kwamitin ya ce gaya mun baka da baka muke hira da Limamin. wallahi ya ce mun wallahi ya ɗauka wajen ɗauka ya kawo irin ɗan kuɗin item saman ɗan ne a ɗan sai biskit da ɗan jus da ana mitin ya ce a wannan gudunmuwan wani <laughs> kuma yana nan duniyar ta juya masa baya da zuba da shi ake kuma masallaci an gina shi ana nan ana cigaba da aiki ana ibada to kun gani to wuce sa Allah ya zaɓe ki ma ki zama mai aikin alheri zaɓi ne ni'ima ce da baiwa a ce ga wani aikin Allah ya taso ma da ke za a yi aikin Allah ya shirye da mu to annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk mutumin da duniya yake so zai sanya talauci a sa shi yasa ma a wata hadisin ko wani hadisin na daban yake ƙara fassara wannan annabi sallallahu yake cewa man kana ghinahu fi qalbihi duk mutumin da zuci wadatarsa ke zuciyarsa lam yazal ghaniyan ba zai taba gushewa ba kullun shi mawadaci ne mana zai ga kullum duk abinda Allah ya bashi yana cikin ni'ima da wadata amma wa man kana zinahu fi kasbihi duk wanda ya zama wadatar sawai cikin abin da yake ainin ne ai ina na sa kaji guda 100 na na yi kaza can na sa hannun jari can na kai kaza sana'o'i da yawa duk kina yi wai saboda haka zaki kudi annabi yake cewa lam yazal saqiran ba zai taba gushi ba yana talaka duk abin da ya samu zai ga bai samu to shine a wannan hadisin ana yake cewa duk wanda ya sanya wadatarsa a idansa na abin da yake gani ya shigo hannunsa kawai shine kuɗi ko shine kaza Allah ta'ala yake cewa wannan bawa zai zamanto cewa shattata alaihi amruhu Allah zai ya mutsa al'amuransa wala ya'tihi min ad ko wala ya'tihi minha illa ma kutiba lahu babu abin da zai zo masa na duniya face abin da aka kaddara masa ya samu shi kadai zai samu duk abinda ba ya cikin kaddaran da aka rubuta rabon shi ne wallahi ba zai samu ba wa an shufayya ibn mati al-asbahi kala yake cewa qadimtu madina yace na shigo garin madina fa dakaltu al-masjid na shiga masallacin madina fa idan nasu qad sama'u ala rajulin sai naga mutane sun taru sun cewa wani mutum sun kewaye wani mutum a ina a masallacin madina faƙultu sai na ce man haza wane ne wannan wane mutum ne wannan ƙalu sai aka ce mini abu huraira shi ne abu huraira wannan mutum da kaga an kewaye shi abu huraira ne an fahimta suka ce wannan abu huraira ne falamma tafarraqa an-nasu da nautu minhu yace da mutane suka watsi an kammala karatu sai na zo kusa da shi na matso kusa da shi faƙultu sai na ce ya aba huraira ya kai aba huraira haddithni hadithan ita min rasulillahi sallallahu alaihi wa ta Allah ka gaya mini wani hadisin da ta ji daga wajen annabi alaihi salatu wassalam inda da dadi ai ce wannan ɗalibin manzan Allah ne ya yi rayuwa da annabi kuma an san shi da ruwayo hadisi yana ka gaya mun wani hadisin da ka taba ji a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine tambayar da yayi wa Abu Huraira amma fa ya sa kaida a tambayar menene kaidar yace hadisin da nake so ka faɗa min ba fa kowane hadisi ma nake so ka faɗa ba yace hadisi ne nake so wanda yake kaji a wurin manzon Allah laita bainaka wa bainahu fihi ahadun minan nasi irin wanda daga kai sai shi kai kai ne daga kai sai annabi ba kowa kun ji irin hadisin da yake so a fada masa faqala af'alu abu huraira yace to zan gaya maka law haddathanaka hadithan haddathanihi rasulullah lallai wannan rantsuwa ne illa uhaddithannaka wallahi zan gaya maka hadisin da haddathanihi rasulullah wanda annabin Allah ya sanar da ni laysa baini wa bainahu ahadun minan nasi babu wani dan adam tsakanina da manzon Allah daga ni shi ina fata ana fahimta yace thumma nashaga nashgatan nashg shine wato jan numfashi da ka tafi ka irin tuna da wani abu an fahimta yayi irin wannan gauran numfashi ake numfashi ake cewa da wasu ko yayi wannan ya ja numfashi na shiga tun sun a afaka ya dawo hankalinsa guri guda fa afaka fa huwa yaqulu yake cewa af'alu wallahi zan gaya maka law hadithannaka hadithan haddathanihi rasulullah wallahi zan gaya maka hadisin da manzo Allah ya gaya mini laysa bainahu wa bainahu wa baini ahadun minan nas babu wani tsakani na da shi cikin mutane thumma nashaga thani ya taki jan numfashi karo na biyu fa afaka ya dawo cikin hayyacinsa wa qala wa huwa ya sake cewa la uhaddithannaka hadithan haddathani rasulullah so uku yake rantsuwa fa laita baini wa bainahu fihi ahadun minan nasi babu kowa tsakanina da mutane tsakanin mu da shi thumma natara thalitha ya sake na uku aw rabi'a kai na hudu ma thumma afaka da ya dawo hankalinsa wa huwa yaqulu yana cewa af'alu la uhaddithannaka hadithan haddathani rasulullah fi hadal baiti a cikin wannan ɗakin mana cikin wannan masallacin da muke magana laisa ma'i fihi ghairahu babu wani in ba ni da shi ba yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji annabin Allah amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa yace idza kana yawmul qiyama idan alqiyama ta tsayu ينزل الله إلى عباده ليقضي بينهم ubangiji ta'ala zai sakko wajen bayansa don ya musu hukunci don ya musu alƙalanci don ya musu hisabi kenan wanda aka ce yanzu daga ina yake daga sama kenan Allah a sama yake ina fata mun fahimci wannan kuskure ne ki ji wani yana cewa wai Allah yana ko ina da zatin sa wannan kuskure ne Allah yana ko ina da ilimin sa ne muna da yaƙinin Allah yana tare da mu anan da iliminsa Allah ya san muna nan kuma ya san adadin mu ina fata muna fahimta ya san me muke yi amma zatin Allah kuma yana sama an fahimci wannan ko ya ce ranar alkiyama Allah zai sako don ya hukunci tsakanin bayi annabi ya ce fa kullu ummatin jafiya wallahi kowace al'umma ga ta a gurfana a gaban Allah just ne gurfana an fahimta za su gurfana a gaban Allah jafiya kamar da ya ce kullu ummatin jafiya kullu ummatin a ila kitabi ko za a kira ta akan littafin da aka bata da annabin da aka aika mata ya ce kowace al'umma tana gurfana gaban Allah yace fa fa'awwalu man a rajulun jama'a Alƙur'an. annabi ya ce farkon wanda za a fara kira in za a hisabi wani mutum ne da Allah ya bashi alkur'ani ko wata malama ko wani ɗalibi ko wata ɗaliba ta haddace alkur'ani Allah ya ba ta alkur'ani idan aka kira ta fa ya Allah ta'ala da sai Allah ya ce ma wannan bawan ko wannan baiwar abdi ya kai bawana ko ya ce baiwata alam uallimu kama anzaltu ala rasuli shin ban ilmantar da kai na sanar da kai abinda na saukarwa manzo ba Wana ka alqur'anin da na ba annabi na wanda na aiko shi na sanar da kai wannan alqur'anin fa yaqulu bala ya rabbi sai wannan alaran ma ko alaran miya tace eh ya ubangiji Allah ka bani wannan ilimi fa yaqulu daga nan sai Allah ya ce masa ma za amilta fi ma allamtuka to me ka aikata da ilimin da na baka da alqur'ani ya kai da shi فيقول يا rabbi sai wannan bawa yace ya ubangiji kuntu aqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahari na kasance ina tashi ina qiyamul layli da shi mana ina karanta shi safiya da marice ba rana ba dare ba rana ina karanta Alkur'ani. ina sallah da shi fa Allahu lahu sai Allah yace ma wannan bawa kazabta ƙarya kake yi Allah zai ƙaryata shi wata ƙulu lahul mala'ika su ma mala'iku sai su ce masa kazabta kai ƙarya kake saboda Allah ce ƙarya kai ma ƙarya kake yi bal aratta an yuqala so kake a ce fulanun qari kana yi ne dan a ce ai wani mahaddacin alqur'ani wani makarancin Alƙur'ani ne wacce makaranci Alƙur'ani ce dan haka kake yi ba dan Allah kake yi ba faqad za ka Allah ya ce to ai an riga an faɗa hakan a duniya abinda kake so a faɗin an faɗa izhab tafi falaita laka al inda na shai. tafi baka da komai a wurin mu yau wannan karatun da ka dinga yi da daddaren kana ta yi da wani zafa kana ta yi baka da komai a wurin mu baka da komai mutum na farko kenan ce sun mayu uta bi sahibil mali daga nan sai a zo da alhaji ma'abocin dukiya ko hajiya ma'abocin wadata fa yaqulu lahu Allah lahu sai Allah madaukin sarki ya ce masa abdi ya kai wana alam an am alaikashin ban maka ni'ima ba ban wadata ka ba mutane na kuka abinda za su ci ma ya gagara amma kai hankalinka a kwance eh hankalinka mai a kwance ba ka da damuwa Ku za akwai irin wayannan ko abu Abinda da su kudi ba matsalarsu ba ce. yanzu nan idan kuka taru cikin masallacin nan kowace ta faɗi matsalarta to ina tabbatar muku kashi 99 in za a kasa ciki 100 to kashi 99 a cikin ku wallahi za ku ga matsalar su tana da alaka da kuɗi ko ba ce 100 bisa 100 ne to 100 bisa 100 ko ba haka bane damuwa ce ai ga wani shi kuɗi ba matsalar sa bace zai kai kaman sati ɗaya ba kaɗan ko kwana goma baya zuwa sati biyu dai ba zan iya tantance ko kwana nawa ne sai na kai ziyara wani wuri da na kan kai ziyara lokaci bayan lokaci in muka yi sallah sai a ɗan yi nasiha haka ta minti biyu minti uku minti biyar ana hira to munasaba mu zance an yi nasiha ana magana sai ta zo dai akan maganan shugabanci da tara dukiya da kaza da kaza da kaza da kaza wallahi sai wani yake bada wani labari yake cewa abokin muwa ne ya karantar a wani gida ya ce yana gidan fa suna faɗa ne don su tabbatar da na faɗi wata magana ne a cikin nasiya don su tabbatar da magana mu sai ce wannan nan yake ce musu gidan fa da ya ji fa a gabansa yana zaune suna tare da mai gidan ana magana sai wata yarinya ta zo ta kawo ƙaran ɗan shi mai gidan ‘yarsa mace ta kawo ƙaranta dadi dadi dadi da yake tsammana ce ga wancan can tana me tana me tana wani laifi wani abu wai ga wancan can tana ta yaga dola sai ce ki ce mata ta bari fa in ba haka ba zan zo same ta shikenan fadan da haka dola take yaga ba naira ba dola tana yayyaga dola wato dola din ma ya zama wani normal abu kawai kawai ba wani abu bane kawai su a wurin su nan neran mata gagar mutane balantana dola wata na yayya ga dola tana wasa da shi shi ne karar da aka kuma shi daga inda yake zaune ku je ku ce mata tilbari kawai shi kera yanzu ke kina zaune a nan a ce miki wance wance ga wance ta ɗauko miki naira hamsin ɗinki tana so ta naira hamsin ɗinki ga zaki ai zaki zaki da sauri ko je ki ce kawo kuɗin ko ki hana ta ko ki alta ko ki wani abu a wannan dola fa ake magana <laughs> kuma shi ko tashi bai ba mai gidan to wallahi akwai waɗanda su basu damu ba Da irin mawadata za a zo da su ranar tashin alkiyama Allah barake sarki ya ce alam ana am alayka shin ban maka ni'ima ba alam ufaddil afdul alayka shin ban maka falala ba alam uwassi alayka ko awsa alak shin ban wadata ka ba aw na hawu ko wani abu mai kama da haka fa yaqulu daga nan sai ainihin wato shi wannan bawan sai ya ce bala ya rabbi haka ne ya Allah ka wadata ni ka azurta ni ana fahimta fa ya kulu sai Allah ta'ala ya tambaye shi ce ma za a milka fi ma a taituka mai ka aikata da dukiyar da na baka ya kai da dukiyar da na baka fa ya kulu sai wannan bawa ya ce ya rabbi ya ubangiji kuntu asilin rahima na kasance ina sa da zumunci ina sa da zumuncin yan uwa ina kai musu ziyara wani sha'ani ya taso da ni ake yi wa atasaddaqu ina yin sadaka wa af'alu wa af'alu ina yin kaza ina yin kaza ina yin kaza ina badawa dama da hagu gabas da yamma kudu da arewa yace abin da nake yi kenan ya Allah fa yaqulu Allah kazabta sai Allah ce ƙarya kake yi shi ma wa taqulu lahu malaika sai malaiku su ce masa kazabta karya kake yi bal aratta an yuqala fulanun jawadun kana yi ne don a ce wane mai kyauta ne kenan zuciyar dai kuna lura kuwa ita ce dai take samun matsala ba don Allah ake ba babu ikhlasi kana yi ne ko kina yi ne don a ce wanta mai kyauta ce wance tana yi ana fahimta don a ce wance mai badawa ne shi ne dalilin da ya sa kike yi faƙar ƙila za ka to an faɗa hakan a duniya ana ta faɗa ah, alhaji wani ai mun kina da san wani damuwa zai ki gaya mawana zai miki kaza ai kaza kaza kaza ne. Ina idhab wuce ka ba mu wuri falaita lakal yawma indana shay baka da komai a wurin mu na lada ka wuce ka ba mu wuri wannan fadan da aka yi da yaban shine ladan ai ka riga ka cinye ladan ka ai da al-maqtul sai a zo ga wanda aka ainihin wato kashe maqtul an kashe shi shi kashe shi aka yi a duniya ana fahimta fayuqalu lahu Allah sai Allah ya ce fayaqulu Allah fayaqulu lahu sai Allah ya ce mata abdi ya kai bawana fi maqtilta akan me aka kashe ka fayaqulu sai ya ce ya rabbi fika an kashe ni ne dan kai a wajen jihadi nazo in kare addininka da martabarka ne an gane wannan ko aka kashe ni wa fi tabilika kuma a tafarkin ka fayaqulu ta'ala kadhabta sai Allah ya ce ƙarya kake yi وتقول له الملائكة كذبت ملائكوس شكر ياكتي كذبت بل أردت أن يقال فلان جري ai ka faɗa ne don a ce wane gwarzo ne bai da tsoro saboda kara siyasar ka kaje aka kashe ka faɗaɗi ƙila za ka to an faɗa hakan an faɗa hakan izhab sadaka ka wuce falai lakal yau mai inda na shai ba ka da wani abu a wurinmu ana fahimta nan ba ka da komai a wurinmu ba ka da komai a wurinmu ba ka da lada da ya faɗi wannan magana ya ce daga lokacin Abu Huraira yake faɗawa wannan tabi'i da zo yake masa wannan tambaya ko Ya ce ƙala Abu Huraira sai Abu Huraira yake cewa sun ba lahi ya dahu a laruku batayya daga nan sai annabi yadda kika faɗa na da ainihin wato gwiwa na da ainihin wato hannunsa mara ya ɗauki hannuna ya bigi gwiwarsa haka bayan ya faɗi wannan magana da ya zo daidai nan da ya bigi kafata sun makala sai annabi ya ce ya aba huraira ya kai aba huraira ula'ika salasa waɗannan mutane ukun da na faɗa maka makarancin alkur'ani mai dukiya da wanda aka kashe ce waɗannan mutanen guda uku guda uku nan da aka ambata ya ce awwalu khalqillahi tusa'iru bihim an-naru yawm al su sune mutane ukun farko cikin halittun Allah da wuta za za ta fara kama za ta fara lamushewa ranar tashin alkiyama mana wancan makarancin alkur'anin da an ce wuce baka da komai wuta da an ce mai kudin nan baka da komai wuta da an ce wanda aka ce wuta kawai da su za ta fara loma Allah ya tsare mu Allah ya sa mu yi dan Allah qala haywa au abu usman haiwa din nan ana ce masa abu usman yace fa akhbirni ala ko fa akhbarani ala ibn Hakimin. al'ala abu na hakimin ya faɗa mini wa kana sayyafan li mu'awiya kuma shi sayyaf ne na mu'awiya mai ake nufi da sayyaf eh sayyaf da hausa shi ake ce ma hauni kun san hauni na'am ba auniya ba fa kun san auniya kun san hauni na daman hagu ko gore ne Shi ne hauni to auni ya fa wanda yake zartar da kisan kai a fille kan mutum shi ake ce ma hauni da hauka ne sayyaf an fahimta ne hauni ba wai na hannun daman sarki ba eh shi wannan sai za a kisan kai shi yana aika mutane lahira ne a cewa ana kashe shi kawai shine zai yana da takobinsa ga yawo jini na wuce daga saifu ko saifu takobi saboda ka sayyab wanda shike ba ku taba gani ba sai kun gani a Saudiya wallahi ana yin haka kawai zaka kan mutum ya fita ba wani daga hannu mai karfi sai an yi irin karfin bara nan kamar da ake cewa saboda kaifinta ma ya kai kawai su suka san yadda suke kawai za su ɗan taɓa kafaɗan mutum da ka motsa kawai irin wucewar numfashi ake ta komai haka kit kawai shi kawai a a almuhim wannan shine sayyaf hauni auniya kuma ina irin abun nan da ake tawa a kama zuma da shi za a nade shi a cikin tabarma ta asabari wanda ga an naɗe an sa shi a saman bishiya shi ake ce ma auniya sai duk ba hausa bane ko mutanen Naija ne duka suka cikin masallacin Nufawa ne? Iban ce lufawa ba na ce mutanen Naija kawai. Eh? Tuma me? Ok, ake ce mai tufaniya wanda ake makale a sama? Ok, na ciyawa. To wannan shi ne auniya ko tufaniya ko? Su mutane na suke cewa tufaniya. ake can kasa haɗeja ke faɗin haka masha Allah so almihim sai yake cewa shi al'ala ibn hakim shi ne sayyaf ɗin muawiya an fahimta annahu dakala alaihi rajulun ce wata rana wani mutum ya shigo masa ani ala muawiya ya shigo wa wurin muawiya fa haddathahu bi hadha alhadith an abi hurairah sai zo ya fada ma muawiya wannan hadisin daga wurin abu hurairah mana yace Abu Hurairah ya gaya masa wannan hadisin shine an Abi Hurairah hadisin nan da Abu Hurairah ya faɗa ma wancan sai wani yazo yace gaya wa Muawiya cewa ga hadisin daga Abu Hurairah qala al-Walid Walid yake cewa fa akbarani Uqbata an an an shuffayan an gane ko huwa alladhi dakhala ala Muawiya ko annani anna shufayyan sannan yake cewa al-Walid ya bani labari cewa walidu ka ya ce ba ya faɗa min wannan da aka ce ya shigo wurin mu'awiyar ya faɗa masa ya ce shufayyan ne wato shufai shi ne wanda ya zo ya shiga wurin ainihin wato a walidu wajen kai muawiya wane ne shufai ɗin shi ne wanda ya tambaye abu hurairan tun farko ku duba baya za ku ga sunan shi shufai ko to shi ɗin shi ne dama ya tambaye abu hurairan fatawar kuma shi ne ya shigo wurin wa wurin muawiya yake faɗa masa wannan hadisin daga Abu Huraira Abu Huraira ya faɗa mini fa haddathahu bi hadha alhadith ya gaya masa wannan hadisi qala fa baka muawiya muawiya sai da ya kuka fashtadda buka'u kukan sa ya tsanani summa afaqa sai ya dawo hayyacin sa ya samu nutsuwa wa huwa yaqulu yana cewa sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah da manzon sun yi gaskiya man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha duk mutumin da yace yana nufin rayuwar duniya da adanta Allah ce ni waffi ilaihim lallai za mu saka musu a cikin duniya a amalahum fiha ayyukansu a cikin duniya wa hum fiha la yabkhasuna su din ba za a rage musu komai ba daga cikin abin da suke so na duniya ulaika ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wadannan sune wadanda ba su da komai a lahira face wuta wa habita ma sana'u fiha abinda suka aikata a duniyar na yin abu dan ayaba ya lalace gaba daya ya rugurguje wa batilun ma kanu ya'maluna kuma abinda suka aikata ya baci ba za a karba ba wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi an gane wannan ko sannan kuma da wasu daga cikin malamai amma wannan lafazi kamar yadda malam yace wal lafzu ibn al mubarak fi zuhud wannan lafazin na ibn al mubarak ne kamar yadda yazo a cikin kitabuz zuhud wal hadithu malam yace wannan hadisi la yahtaju ila ta'liqin baya buƙatar wani ta'liqi tunda a fili aka yi shi kowa ya gane Hausa ya ce fa ha'ula'i waɗannan mutane guda uku da aka ambata mai karatun alƙur'ani da mai dukiya da wanda aka kashe shi fa'alu af'alan sun aikata ayyuka ne kad hassa alaiha ayyukan da addini ya kwadaitar haddace ƙur'ani ba addini ce ayi ba ba shi ce a karanta ba dukiya ka rika sadaka kana taimakon al'umma ba addini ne ce ayi ba ka je a kashe ka tafarkin Allah ba addini yace ai ba ina fata ana fahimta shine ce sun aikata ayyuka ne da addini ne ya kudaitar a aikata amma walakin lamma kana hammukum amma lokacin da ya zama hammunsu manufarsu niyyar bi hadi al'amal da wannan aikin da suke yi gaba da ya zama ad-duniya suke so suka nufata walaysa al ba lahira ba bala yace batsala ma kanu ya'maluna sai abinda suka aikatan a baya rubuce gaba da ya zama aikin banza ya zama a mansura wa kadhalika qala an-nabi sallallahu haka kuma annabi sallallahu yana cewa bashara bashir hadhihi al-umma bis-sara war-rif'a wan-nasr wat-tamkin fil ard Allah wa wannan al'umma al an gane wannan ko bis-sana ba ba kulura ina fata fahimta an gane wannan ku? wato nasara bangare ne daga cikin nasara wato fifiko akan kowa warrifa da ɗaukaka, wa nasr da kuma nasarar da aka sani wanda za su ci nasara akan komai wat tamkin da wanzuwa a bayan kasa shi yasa lokaci malamai suna fada a lokacin da aka ce ga wanda ya zaji manzon Allah za sun yi zaji manzon Allah Allah ya daga darajar manzon Allah kuma ko shi ko sun so addinin musulunci yana nan daren dakam ba tare da ya koma baya kullun shine a gaba a duk duniya babu addinin da yake addinin musulunci yaduwa ina fata kuna fahimta ana nuna musu irin wannan to sune waɗannan abubuwan da annabi ya ce ayi al'umma albishir amma ku sani sai ce fa man amila minhum amal al-akhirah lid-dunya duk wanda a cikin al'ummar nan ya aikata aikin lahira amma sai yayi shi duniya aikin lahira ne wanda amfanin sa gashi can a duniya da lahira ake bukata sai yayi shi dan duniyar nan yace lam ya kulle fil akhirati min nasib ba shi da a lahira bai da rabo a lahira harus akil muslim sara ka dage ya kai dan uwa musulmi waffaqani Allah wa iyyaka kalli kulle khairin Allah ya datar da ni da ke akan dukkan wani alkhairi ala an takuna amalika ki dage akan ayyukan ki zamanto khalisan liwajhillahi azza wa jalla sun zama dan Allah kika yi wa an takuna hammatuki ko himmatuki al akhira ya zanto himmarki lahira ne wal hadar al hadar kuma ka shedinki a hirdinki an taqa fi ma yubtilu amaliki min shirkin kar ki fada cikin abin da zai bata miki aikin ki kama daga shirka auriya in koriya aw ghairi zalika ko wani abin da ba haka ba wa tulubul auna wat tawfiq da'iman min al-maula azza wa jalla ki nemi agaji da taimako daga wurin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki da ta dimu abinda makaranta daidai muna fata ubangiji ta Allah ba mu lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah